الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الشكر على ما أعطى وله الحمد على ما قضى وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أكرم صحب وأعظم جيل وعلى من سار على نهجهم واتبع السبيل وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله عباد الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إخوة الإسلام روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أيها المسلمون قد دل هذا الحديث بكل وضوح بأن للجنة حجبا وأن للنار حجبا ومما لا شك فيه أن من هتك الحجاب وصل إلى ما وراءه فمن هتك هجب النار وصل إليها والنار محجوبة بالشهوات ومن اقتحم حجب الجنة وصل إليها والجنة حجبت بالمكاره والمكاره عباد الله التي حجبت بها الجنة هي طاعات الله وفرائضه التي أمر الله بها عباده والتي ربما شقت على النفوس ووقع في القلوب شيء من الكراهية لها والشهوات التي وجبت بها النار عموم المعاصي والتي ربما مالت إليها القلوب وتاقت إلى فعلها إخوة الإسلام ومما يوضح هذا الحديث ويزيده بيانا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيه قال فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما عادت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعدته لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها أي من شدة أهوالها وعذا من أكالها وعذابها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها احد إلا دخلها عباد الله إن العاقل إذا تأمل في هذا الأمر وأدرك هذه الحقيقة أحسن في إقباله على ربه وأحسن في مجاهدته لنفسه فإن الطاعة أيها المؤمنون والعبادة والبعد عن المآسي والذنوب قد تكون في أول وهلة مرارة ولكنها مرارة قليلة تعقبها علاوة دائمة غير منقطعة فإن مرارة الدنيا كثيرة وعلاوة الآخرة دائمة غير منقطعة ولأن يصبر العبد على مرارة في الدنيا منقطعة فينال علاوة الآخرة غير منقطعة غير المنقطعة خير له من أن ينشغل في هذه الحياة بعلاوة زائفة ولذة فانية تعقبها حسرة تعقبها حسرة دائمة ومرارة باقية فالجنة حفت بالمكاره وحجبت بذلك أي ما تكرهه النفوس من التكاليف الشرعية من فعل الطاعات وترك المنكرات ليختبر الله بذلك العباد نعم حفت الطريق إلى الجنة بمشقة التوحيد وإخلاص العمل لله بعيدا عن السمعة والرياء حفت بالاغتسال وبالوضوء في البرد القارس وبالصلاة في وقت الحر وفي ظلمة الليل وعند الفجر حفت الجنة ببذل المال بالزكاة والصدقة وحفت الجنة بالجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء حتى الموت لإعلاء كلمة الحق لا إله إلا الله حفت الجنة بترك الأولاد والزوجات والأموال دفاعا عن الدين والأمة حفت بالعفو عن من ظلم ووصل من قطع والإحسان إلى من أساء حفت بالصبر حفت بالصبر على البلاء بالصبر على الظلم على الفقر والمرض بالصبر على الأولاد والأهل والجيران والأرحام بالصبر على شهوة البطن والفرج وشهوة التملس والانتقام حفة الجنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا حفة الطريق إلى الجنة بكل ما تكره النفس لذا قال جبريل عليه السلام لما رأى ذلك وعزتك يا رب وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد لأن القليل من الناس من يستطيعون مقاومة في شهوات النفس والشيطان والهوى القليل من الناس من يحب العبادات والطاعات ويتحمل التكاليف الشرعية طاعة لله ولما ذهب جبريل إلى النار ورأى ما فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إلى الله تعالى وقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها يعني أحد عاقل راشد لأنه رأى النار وشدة عذابها كما وصفها ربها تكاد تميز من الغيظ أي تكاد تتقطع من شدة غيظها على من فيها فأمر بها فحفت بالشهوات نعم حفت طريق النار بالشهوات حفت بما تشتهيه النفوس من النساء والغنى والخمر والرقص والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هفت بالمنصب أو بالمناصب البراقة والكبر والعجب والرياء والسمعة والفخر حفت النار بالزنا والربا والرشوة والتبرج والكفور حفت بالكذب والخيانة والغيبة والنميمة حفت بالطمع والأمل والشح والبخل حفت النار بالانتقام والظلم والغضب وكل هذه الشهوات محببة إلى النفوس ولها جاذبية تشدها إلى نار جهنم شدا وإبليس قائم وإبليس قائم لا يفتر إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وهنا قال جبريل عليه السلام وإن زكت يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها وإن الشهوات أيها المؤمنون التي تؤدي إلى النار كثيرة كما أن المكاره في طريق الجنة متعددة وصاحب الشهوات المحرمة لا يفتر ولا يشبع بل كلما ظهر بشهوة رغب في أخرى فلا الشهوات تنتهي ولا المكاره تتوقف حتى يحين الأجل وهو قريب والعاقل والعاقل من يوازن ويقارن فيؤثر ما يبقى على ما يفنى فلذة الشهوات المحرمة مؤقتة سرعان ما تنقضي ويبقى علمها حسرة وندامة ومشقة الطاعات وألمها مؤقتة كذلك وسرعان ما يزول ويبقى أجرها ذكرا عند الله تعالى فلا خير في لذة بعدها النار ولا شر في مشقة بعدها الجنة أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعام أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيسبغ في جهنم صبغة يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ما رأيت خيرا قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول والله لا يا رب ما مر لي بؤس قط ولا رأيت شدة قط فيحتاج العبد في هذا المقام إلى صبر على طاعة الله ويحافظ على الطاعة التي لا غنى له عن ثوابها ويتجنب المعصية التي لا صبر له يوم القيامة على عقابها وإن من الغبن العظيم والخسران الكبير ألا يصبر الإنسان على الطاعة في هذه الحياة وأن يفتهم المعصية ثم يبوء يوم القيامة بعثرات دائمة وندم لا يزيد وليعلم كل منا أن الجنة قريبة من أهلها وأن النار مثل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام والموت كذلك قال القائل كل امرئ مسبه في أهله والموت أدنى من شراك عليه فليس بين صاحب الجنة والجنة إلا أن يموت وليس بين صاحب النار والنار إلا أن يموت ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ألا عباد الله فلنتق الله عز وجل ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ولنزن أعمالنا قبل أن توزن فإن الكيس من من عباد الله من عمل بطاعة الله والتعدى لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين عليك بها وأتمها علينا يا رب العالمين اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأزواج alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini mai girma addinin musulunci ba mu kasance masu shirya ba in ba dan Allah ya shiryar da mu ba muna godiya ga Allah ta'ala a bisa ni'imominsa gare mu muna yabansa bisa abin da ya hukunta gare mu muna ce dawa babu irin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda yake ba shi da abokin tarayya muna ce dawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne sahibul ghurrati wat tahjil shine ma'abocin haske sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya ambace wato ya ambace wato ambatansa a cikin littattafai na at da linjila tsira da mun Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwa musulmi ina wa kaina da ku baki ɗaya nasiha a bisa taqwa da jin tsoron Allah da kiyayar dokokin Allah Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in tattakullaha idan kuka kiyayi Allah idan kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furkana, Allah zai ba ku haske na rarrabewa tsakanin gariya da gaskiya Allah zai ba ku haske na gane hanya da ta daidai kuma ku gane hanya wacce take ba ta daidai ba wa yukaffir ankum min sayi'atikum wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare kurakuranku wa yaghfir lakum kuma Allah zai yafi wa gafarta mu wallahu dhul fadl azim kuma Allah ta'ala ma abotin falala ne mai girma yan uwa imam muslim ya rawaito hadisi a littafin sa daga Anas dan Malik Allah ya kare a gare shi yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa huffatil jannatu bil makarih aljanna an kewaye ta da abin da yake da nauyi ga rai abin da rai baya so wa huffatil jannatu bi shahawat ita ko aljanna wa huffatin naru bi shahawat ita ko wuta an kewaye ta da abin da yake na sha'awar sha'awar zuciya yan uwa wannan hadisi yana nuna mana a fili cewa aljanna akwai shamaki da hijabi da aka yi wanda yake tsakanin bawa da ita kamar yadda wuta wuta ma tana da wannan shamaki da hijabi kuma babu shakka duk wanda ya keta wannan shamaki ya tsallake wannan hijabi to ko shakka babu zai shiga ɗaya daga cikin waɗannan gidaje guda biyu duk wanda ya ƙetare hijabi ko shamaki da aka sanya tsakaninsa da aljanna to ko shakka babu aljanna zai je gare ta haka wanda ya keta shamakin da yake tsakaninsa da wutar jahannama ya tsallake to ba inda zai tike sai a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan hadisi ya gaya mana cewa aljanna an kewaye ta da abin da yake da nauyi a rai rai baya so kamar yadda wuta an kewaye ta da abin da sha'awa sha'awan da rai yake so bisa al'ada ta dan adam abin da ake nufi da makare abin ƙi wanda aka kewaye aljanna da shi shine da'a da ubangiji yake bayi su yi wajibabbin al'amura da aka wajabta wa bayi wanda wataƙila bawa zai ji nauyin wannan a ransa zai ji kunci yayin aikata waɗannan ayyuka to shine yace almakari abinda zuciya take ƙi bisa al'ada ta ɗabi'a ta ɗan adam haka wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an kewaye ta da abubuwan da yake na sha'awar sha'awar zuciya abinda zuciya take karkata zuwa gare bisa ɗabi'a da al'ada ta ɗan adam wanda zuciya take karkata zuwa ga waɗannan abubuwa akwai wani hadisi wanda imamu ahmad da ashabu sunan suka rawaito shi ma dai yana bayani game da wannan ma'anar shine hadisin abi huraira Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lamma khalaqa Allahu jannata wan nar lokacin da Allah ya halitta gidan aljanna da gidan wuta arsala jibrila ila aljanna sai ma Allah ta'ala ya umarci mala'ika jibril yace je ka gidan aljanna ka gano fa kala yace dake undur ilaiha ka je ka ga aljanna wa ma'adattu li ahliha fiha da abin da na tanadawa yan aljanna a cikin gidan aljanna je ta ka gani ne zaka ce ya kai mala'ika jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma adda Allah li ahliha mala'ika jibril yaje aljanna ya shiga ya kewaya ya kalli aljanna da abinda Allah ya tanada a gidan aljanna na ni'ima ga yan aljanna Kala faraja sai dawo wajen ubangiji fa kala yace wa izzatika ya Allah na nan da buwayarka la yasma'u bi ahadun illa dakhala wallahi babu wanda zai ji wannan labarin wannan gida na aljanna da abin da ke ciki wallahi sai ya shige ta duk abin da zai sai ya dan ya shige ta saboda ni'imar da ke ciki da abin da Allah ya ajiye ga yan aljanna fa amara biha sai Allah ya yi umarni fa huffat bil makari sai aka kewaye gidan aljanna da abin da yake da kunci a zuciyar bayi fakal sai Allah ta'ala yake da malaika jibril irja fanzur ilaiha je ka kuma koma gidan aljanna ka je ka leko ka ganta ya take wa ma adatu li aliyaziha da abin da na aje wa yan aljanna bayin da za shiga aljanna a gidan aljanna je ka gano kala manzo Allah yace faraja ilaiha sai malaika jibril ya je sake koma gidan aljanna fa idha hiya qad huffat bil makari da ya je sai ga an kewaye ta da makari abin da yake da kunci a zuciya faraja sai ya dawo ilaihi zuwa ga Allah ta'ala fa kala ya yace wa izzatika na rantsa da ka ya ubangiji laqad khiftu Allah yadkhulaha ahad wallahi yanzu dai ina jin tsoro cewa akwai ko wanda zai shiga wannan aljannar saboda abin da ke kewaye da ita na sha'awa sha'awan da dan adam baya iya mallakar zuciyarsa akai akwai ko wanda zai shiga aljanna kala sai Allah ya ce da mala'ika jibril idhab ila an-nar fanzur ilaiha je ka yanzu gidan wuta ka leka ka ga abin da na tanada a gidan wuta ga ma'abotanta wa ila ma'adatu li ahliha fiha fa idha hiya yarkabu ba'daha ba'dan da malaika jibril ta gidan wuta sai yaga tana wato saboda kuna da yadda take ruruwa har tashin ta yana hadidiyar shashi faraja ilai sai dawo wajen ubangiji fa kale ce wa izzatik na rantsa da ka ya ubangiji la yasma'u ubi azun fa yadkhulaha wallahi babu wanda zai ji labarin wannan gidan wuta kuma ya je shige ta wallahi ba wanda zai shiga irin masifar da ke gidan wuta ba wanda za a ba shi labarin ta yadda in shige ta wallahi babu shi saboda azaba da masifar da ke gidan wuta fa amara biha Ya Allah ya yi umarni fa huffat bi shahawat sai aka kewaye gidan wuta da sha'awar sha'awar da zuciya take so ta bawa fa kal sai Allah ya ce da mala'ika zo izzi alaiha ko ma ka duba gidan wuta ka gani faraja ilaiha da mala'ika jibril ya koma gidan wuta ya ga yadda aka kewaye ta da abin da yake da wato soyuwa da karkasa ta zuciya dan adam fa kala sai mala'ika jibril yace wa izzatik na rantsa da buwaye ka ya ubangiji laqad Allah alla yanju minha ahadun illa dakhala wallahi ina jin tsoro akwai ko wanda zai tsira ba zai shiga wutar nan ba cikin adam akwai ko wanda zai tsira daga wuta yadda aka kewaye ta da abin da yake na sha'awar zuciya wannan hadisai yan uwana duk mai hankali idan ya yi nazari ya kalle su lalle ya kamata a ce ya sake shiri ya sake duba rayuwarsa ya kalli kansa cewa shin yana so ya shiga aljanna shin yana tsoron gidan wuta baya so ya shiga wuta gobe kiyama in haka ne to ka ji yadda al'amarin yake dole bawa ya miƙe tsaye wajen mujahada yaƙi zuciyarsa don neman gidan aljanna ya bi Allah ya nisanci sabon Allah duk da cewa ita da'a tana da nauyi a zuciya kamar yadda aka ambata cikin hadisi amma nauyinta ɗacinta wahala ta iyanan ne a duniya wahala ta yi ƙanƙanwa idan aka auna da lahira idan an koma saboda daɗin da za a samu na gidan aljanna da alkhairin da za a samu a lahira ai babu au ba za ka auna da wahalar da ake sha a duniya da kuntin da'a da wahalar duniya ba kamar yadda in mun duba abin da dan adam yake samu na sha'awar duniya duk abin da zai samu na sha'awar duniya an ka kwatanta da musibar lahira da azabu wata jahannama ai babu ma'auni babu kwatanci ba za a auna ba nawa ake rayuwa a duniya daɗin me ake ji a duniya guda nawa daɗin duniya yake an an tafi lahira kuma shekara nawa za a zauna wahalar da za a shiga wacce ba ta karewa ya take kaga ba zai wa auna ba hasara da nadamar lahira ai ba za ka auna da ba ba ba zai kwatantu ba da duniya cewa ana wahala a duniya wata wahala ake a duniya me a duniya me a duniya na wahala an ka kwatanta da lahira tun daga kabari har ka tashi kiyama har ka je ka tike a ce mutum ya shiga wuta ai wannan masifa ta ishe masifa wannan wahala ta isa wahala saboda haka batun a kwatanta ma bai taso ba aljanna an kewaye ta bil makare haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam me al makare muka ce shine wahala da'a bin Allah bautawa Allah da kadaita shi a cikin tauhidi ɗanɗance tauhidi dogaro ga Allah shi kaɗai yarda da Allah cewa shine Ubangiji a hannunsa komai yake a wajen shi ake nema shi ne mai kaddarawa duka yarda da wannan kuma rayuwarka ta tafi a bisa wannan kar ka nema a wajen kowa sai Allah kar ka ji tsoron kowa sai Allah kar ka dogara a wajen kowa sai Allah an tsance tauhidi nawa ne mutane suke iya jurewa in an jarrabe su a duniya nawa ne za su iya tsantsance tauhidi ga Allah su yarda da Allah kadai duk abin da ya faru a duniya sun san daga Allah ne komai a wajensa yake ba sa nema a wajen kowa nawa ne sun yadda da abin da Allah ya rubuta ya hukunta musu nawa ne ikhlasi nawa ne za su yi aiki don Allah shi kadai ba sa buƙatar wani abu wajen kowa nawa ne sai ikhlasi ga Allah cikin ayyuka nawa ne za su yi aiki don Allah shi kadai yana da wahala an kewaye wuta bil makare a ce mutum yi wanka in yana da janaba kafin yin sallah asubahi da sassafe wataƙila cikin sanyi ya yi alwala in zai yi sallah wataƙila cikin sanyi rai yana ƙuntatuwa da irin wannan ya tashi cikin duhu ya je sallah asuba da isha'i ba da zakka ga wanda yake da dukiya makare makara a yana da wala kana da miliyan ɗari a ce ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya a cikin miliyan ɗari miliyan ɗari aka ce kake da shi kashi ɗaya aka ce kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya sai ka gare ba zai iya ba ba dubu arba'in ba ba naira arba'in ba naira arba'in ce naira ɗaya ce in dubu arba'in ne watakila dubu goma ne kana iya bayarwa watakila watakila amma kana da miliyan ɗari aka ce kasa ka ba da kashi ɗaya bisa arba'in yana da wahala ka ba da sadaka yana da wahala a je a yi jihadi don a tsare addinin Allah don a kare zuriya a kare ƙasa yana da wahala ana rasa rai ana rasa gaba yana da wahala a bi Allah a kyale mata da 'ya'ya ko da barinsu zai zama hukunci gare mutum ya ce na zaɓi Allah tunda Allah ya gaya mana cewa iyali da 'ya'ya jarraba ce fitina ce gabawa kai haƙuri da su ka bi Allah ba wai ka ƙare rayuwarka wajen neman yardarsa ba yana da wahala ka nemi dukiya ta hanyar halas tsantsa tana da wahala kana ganin haram ka kyale ka ce kai Allah baya san wannan yana da wahala aljanna an kewaye ta da haƙuri cewa kai haƙuri a bisa abin da yake ya dame ka ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka ka sada zumunci wanda ya yanke maka kai dukkan ayyuka ga sunan da yawa ka yi haƙuri a bisa jarraba duniya duk wannan ka yi haƙuri a bisa talauci da ciwo da aka jarrabe ka da shi huffatil janna bil makare duk wannan makare ne amma idan ka yi haƙuri sakayyar shi ne gidan aljanna babu daɗi yana da wahala ga zuciya amma in ka yi haƙuri sakamakon wannan shi ne gidan aljanna ka yi haƙuri a bisa sha'awa ta farji sha'awa ta ciki ta ɗan adam da rayuwarsa baki ɗaya sha'awa sha'awar zuciyarsa su ike wa hidima duk abin da ya kalla ya ƙayatar da shi yana so amma ba zai auna shin daidai ne Allah ya yarda da abin da zai ko bai yarda ba sha'awa ta farji sha'awa ta ciki a ci a sha a biya bukata makari aljanna an الجنة ta da wahalhalu. shine abin da zaka yaƙi zuciyarka ko da tana so in dai Allah ba ya so ka haƙura ka bari wannan shine sakamakon gidan aljanna cutarwa makota kai hakuri yana cikin makare cutarwa ɗan uwanka danginka kai hakuri yana cikin makare cutarwa abokan hulɗa a kasuwa a sana'a a rayuwa kai hakuri duk yana cikin makare amma sakayya shine gidan aljanna huffatil jannatu bil makare kai hakuri shine sai ka samu aljanna kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke huffatin naru bi shahawat shi yasa malaika jibril da yaje ga gidan aljanna da abin da aka da yake kai wannan wallahi babu wanda zai ji labari duk abin da zai yi sai yayi dan ya shiga aljannan nan amma ina da yadda ya gano yadda aka kewaye ta da wannan shahawat din sai ya ce kai ya ubangiji da wahala a zuciyar dan adam din nan ya ga wannan ko kuma makare da ke ya iya haƙura har ya yi aikin da zai ji gidan aljanna wannan masu wahala yana da wahala kaɗan ne za su iya jurewa sannan da ya gano wuta da irin masifar azabar da ke gidan wuta ya ce wallahi babu wanda zai ji labarin gidan wuta wallahi sai ya duk abin da zai yi nisance ta sai ya yi ba zai yadda ya shiga wannan masifa ba in dai mai hankali ne al'akilun rashi mai hankali ba mahaukaci ba a gaya masa irin masifar da ke gidan wuta azaba kuma ta din wallahi ba zai yadda ya shige ta ba to amma zuciyar da aka halitta masa wadda aka yi don a jarrabe shi ta san sha'awar-sha'awar duniya ita kuma sai ta tunzura shi ta mantar da shi wannan masifar azabar wuta da mala'ika jibril ya gano wuta da yadda aka kewaye ta da shahawat sai ya ce wa izzatin na rantsa da buwayar ka ya ubangiji ina jin tsoro kaɗan ne wanda ba zai shiga wutar nan ba waye zai iya jurewa ya danne wannan sha'awar sha'awan don ya shiga aljanna in ya sanci wuta kana gani ka ce ba zan yi ba dan gobe akwai wuta a lahira aljanna nake so na haƙura da wannan tun da Allah baya so kuma sakamakon shi wutan wuta wallahi ba na so ni aljanna nake so ya haƙuri ya danne wannan zuciyar sai yan kaɗan shi yasa da ya gano yadda aka kewaye ta da shahawat ya ce wa izzati laka kashe to Allah yanzu wa mina ahadun illa dakhala ina bin tsoro ya ubangiji wannan wutar da aka kewaye da wannan sha'awar sha'awar wa zai iya yakar zuciyarsa ya shiga wannan ya tsare kansa daga wannan wuta ya shiga aljanna sai yan kaɗan kaɗan ne za su tsira to wannan ita ce masifar da muke rayuwa a cikinta karkata zuwa ga sha'awar zuciya manta lahira da ukubar da ke gidan wuta manta aljanna da aka tanada wajen da'a sai ka manta ka saba wa Allah ka ƙin da'a ka manta cewa fa kana asara ne saboda haka duk mai hankali ya kamata ya auna ya duba ya gani ya fifita gidan aljanna wanda mala'ika jibril yake cewa duk wanda iji labarin aljanna wallahi duk abin da zai yi na kokari ya ga ya shiga aljanna wallahi zai yi dan ba zai so ya rasa wannan gida na ni'ima ba sannan ya auna ya ga abin da mala'ika jibril ya faɗa wannan masifar wuta wala duk wanda ya ji labarin wutar jahannama wala duk abin da zai yi ne sance guje ta wallahi zai yi saboda azabar wuta da masifarta ta wuce duk tunanin mutum to amma wane ne a cikin mu zai iya mallakar zuciyarsa wajen yin da'a wajen nisantar abin da Allah ya hana duk abin da ka yi in ka duba sai ka tuno ƙarshen ka shine mutuwa kuma yanzu nan za ta zo yanzu mutuwa ga ta nan kusa da kai ajalinka ne kaɗai ya rage shine ba sa ka mutu ba kuma kai ka san ba za ka shekara dubu a duniya ba yanzu nawa kai ashirin da nawa talatin da nawa sha nawa hamsin da nawa arba'in da nawa me kake jira kuma an gaya maka lissafin ajali tsawon lokaci ne ko kuma a abin da Allah yanke ne ba za ka yi mutuwa yanzu ba jarirai ba sa mutuwa saboda haka ka rika tuna cewa yanzu nan lokacin zai yi nawa mutuwar ta zo ba shirya mata ba nawa nawa suka tafi ba tare da shiri ba ba san a lokacin yayi ba ka tuna faɗin manzan Allah sallallahu alaihi Sallama da yake cewa cikin hadisin Anas wanda Imam Muslim ya rawaito manzan Allah ya yuta bi anna min ahli dunya min ahli nar yawm al-qiyamah rana al-qiyama za a zo da wanda yafi kowa ni'imtuwa a duniya yafi kowa samun ni'imar duniya amma dan wuta ne a lahira za a zo da shi a gobe kiyama fa yusbahu fi an-nar tibgha fi al-umma fi a gidan wuta haka al-umawa a fito da shi sai a tambaye shi a ce yabna adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qat ka taba sanin wani abu shi alheri hal marra bika ni'mun ni'matun qat ko na'imun qat kai ka taba sanin wani abu ita ni'ima tun da ka san kanka sai ya rantse sai la wallahi na rantse da Allah ma ra'aitu khairan qat ban taba sanin wani abu alheri ba ban taba sani ba ban taba sanin wani abu shi alheri ba wa ma man rabiya na'imun kam ni ban so ni'ima ban taba dandana ta ba ma ko ta amma a duniya fa kowa jin daɗi lokacin da ya rayu a duniya fi kowa tara abin duniya ya fi kowa daɗi amma a lahira zai manta da duk wannan jin daɗi saboda tsome ɗaya kawai ba bayan asa sa shi tukun ya zauna dindindin a a'a tsoma shi za a yi su ba su sibra haka za a zo da wanda fi kowa tsiya a duniya da wahala a tambaye shi ranar alkiyama ya fi kowa wahala a ce yamna adam hal marra bika shiddatun qat hal ra'aita bu'tan ka taba ganin masifa da wahala a rayuwarka ya fi kowa wahala a duniya ya fi kowa kasawa ya fi kowa talauci ya fi kowa wahala amma a yusufu fil jannati sibgha sai a dan tsoma shi a kofar gidan aljanna ya dan leka ya fito a ce ka taba sanin wani abu ita wahala ta ce wallahi la ya rab ban taba sani ba ma Rabi rabiya bu'sun kas ni ban san wani abu wahala ba kawai dan leka gidan aljanna da yi iyakar ta kawai kowanne aka bashi shikenan ni ban taba sanin wata wahala a duniya a rayuwata to yanzu wai kai ne kake nema a duniya da ba za ka bi Allah ba ba za ka nisanci abin da Allah ya hane ka ba alhali ajalinka yana binka dab kusa da kai kamar yadda manzo Allah ya faɗa yana cewa aljannatu qaribatun aqrabu min ahdikum min shiraki na'li wan naru kadhalik haka manzo Allah yake aljanna ta fi kusa da kai fiye da igiyar takalmin ka da yake tsakanin in yatsunka igiyar takalmi da yake tsakanin in yatsu aljanna ta fi kusa da kai fiye da wannan jiman nan Allah abin da ake nufi tsakanin ka da mutuwarka bai wuce wannan ba igiyar takalmi da kake tasiri ba wannan igiyar da ke tsakanin in yatsunka to kamar haka aljanna take kusa da kai ai makale da kai abin da kake jira kawai shine mala'ika ya ce ajin an ta kiran ubangijin ka kana mutuwa ka shiga aljanna in kai aikin aljanna wannan ruka zali haka ma wuta tana kusa da kai fiye da igiyar takalminka da ke cikin yan yatsunka gab tana jikinka abin da ya rage ka shiga wuta shine kadai mutuwa kana mutuwa shikenan kai ka shige ta haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam to me kake jira aljanna ko wuta ka yi aikin aljanna don ka roki Allah ya saka gidan aljanna kusa kake take da kai fiye da yadda kake tsammani saboda haka kowa ya kamata ya kyautata ayyuka ya danne sha'awar zuciyarsa yayi wa Allah da'a ka rika tunawa duk abin da kake nema a duniya dan ka ji daɗi dan ka yi kaza dan ka lokaci ya kankani ka tuna ni'imar aljanna wadda mala'ika jibril ya leko ya gano ya ce wallahi babu wanda zai ji labarin ka wallahi duk abin da za a yi dan a shiga wallahi sai ya yi dan ni'imar da ke gidan aljanna ka tuna wuta da masifar da ke gidan jahannama wanda mala'ika jibril ya gano ta mala'ika jibril fa ce, wallahi duk wanda ya ji labarin wannan duk abin da zai yi ne sance ta sai ya yi saboda masifar da ke gidan wuta ka tuna wannan kai wa kanka hisabi kafin lokacin da za a yi ma hisabi ya zo ka kyautata ayyuka ka bi Allah ka nisanci abin da Allah ya hane ka sani fa wuta da aljanna din nan yanzu ne fa ba gobe ba yanzu ne kamar yanzu ne ka rika tuna wannan dan ka kyautata aiki Allah ya mana afwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امنا في اوطاننا واتبع ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين الله كي من افوا بتا كلا كلام الله كتبت الدم اكن صراط المستقيم الله كيافي من كلا كلام الله كجي كان مغباتن الله كامنت الدم اكثر wannan masifa da muke ciki iri iri a wannan kasa Allah ka yayi mana Allah ka yaye mana Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka karba addu'o'in mu Allah ta'ala ka yalwata mu cikin arzikin mu halin kunci da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka yi mana albarka cikin kasuwannin mu Allah ka yi mana albarka cikin sana'o'in mu Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka shirya mana matan mu Allah ka shirya mana halayen mu Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji ana kan zabe ya Allah ka san mutanen kirki ya Allah ka zaɓa mana su ya Allah ka zaɓa mana shugabanni nagari. ya Allah ya Allah ba mu san su ba ya Allah kai ka san su Allah ka zaɓa mana su Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai ya Allah Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka ba su wajirai na kirki Allah ka ba su ma mashawarta na ƙwarai ya ubangiji ka zauna mana ƙasa cikin lafiya ya ubangiji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila